يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiya mun kwana ƙarshen aya ta biyu aya ta uku a cikin suratul ankabut mun yi dogon bayani akan sunnar Allah ta jarraba a kan cewa jarraba sunnar Allah ce kauniya allati la ta tagayyar ba ta canzawa babu wata al'umma da aka taɓa yi wadda ta saukar da kai ga Allah ta yi biyayya ma abin da Allah ya sakar face sai da aka jarrabe ta da wannan jarraba Allah ya ce yake tabbatar da wadda yake yin addini da gaske da wadda baya yin addini da gaske domin idan ba ta hanyar jarraba ba to ba za a iya bambance wadda yake abin tsakaninsa da Allah da kuma wadda yake yi don wata maslaha ba Allah ya ce wala kadifatan nan min qablihim ay mun jarrabi waɗanda suka zo kafin su ma fala ya alaman Allahu allazina sadaku ay fala yumayyizan Allahu allazina sadaku Allah ina jarraba ne domin na ware waɗanda suka yi imani da Allah bayyanar da su a fili wala ya alaman alkazibin don kuma Allah ya bayyanar da waɗanda suke yi a baki jiya mun karanta irin jarrabar da Allah yayi wadda kuma sanadiyar jarraba aka fara fahimtar munafukai daga cikin mutane wadda idan ba din jarraba ba da ba za a fahimce su a wajen mu'amala da sauran yan uwansu musulmai ba Allah ya sa mu dace ba mu ikon cin jarraba wanda zai mana Allah ya albarkace mu to za mu tashi a farkon aya ta hudu Allah ya sa albarka ciki to sai Allah ya ce Bismillahirrahmanirrahim حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا Allah ya ce, الله يتي alladina ya amalu na sayi'ati, Allah ya ce, "Shin waɗanda suke aikata miyagun ayyuka, Allah ya suna tsammani an yi kuna. Allah ya ce, za su subce mana ne, ma'ana za su saba ma Allah su tafi babu komai, Allah ya haka suke tsammani." za ka saba ma Allah ku za ku yi sabon Allah Allah yake kuma ku ɗauka babu komai Allah ce sa'a a maye hakumun kir da irin wannan hukunci da suke hukuntawa duk wanda ya ɗauka cewa zai yi sabon Allah kuma ya sha sabon Allah ya wuce a banza Allah yake tir da wannan tunanin inji Allah jama'a muna ji am hasiba alladhina ya'maluna sayyi'ati Allah yace yanzu zato suke yi tsammani suke yi su waye Allah yace waɗanda suke aikata miyagun ayyuka an yasbiquna za su wuce su sukce mana Allah yace su tafi babu komai ba abin da zai biyo baya Allah yace sa'a ma yahkumun ya mudana irin abin da suke hukuntawa Allah yace wannan ba sunna ta bace jama'a mun fahimta sunnar Allah wadda ba ta canzawa shi Allah azizun ne zuntuka idan kai abin da babu kyau abin da ba daidai ba to abin da ake so ka ba ma Allah haƙuri ba ma Allah haƙuri shine kai istighfari amma idan zaka saba ma Allah ka shuɗe in za ka saba ma Allah ka shuɗe ka je ka kalli fim ɗinka ka tashi ka wuce ka tafi ka je ka kalli ƙwallon ka wuce ka tashi ka tafi ka je ka yi saɓon Allah ka wuce ka tafi za ka biya bashi wannan sunnar Allah ce ba ta canzawa ba a taɓa wani mutum duk kusancinsa abun Allah da ya yi daidai Allah ya goyi bayan daidai ba babu shi jama'a mun fahimta ibn al-qayyim yake cewa a cikin addu'a wa dawa Allah ya alakantar da wahala da saba ma Allah ya kulla alaka tsakanin bawa ya shiga wahala bawa ya ɗaiɗaita bawa ya tagayyara da saban Allah ya ce kamar yadda Allah ya kulla alaka tsakanin fashewa da fasawa ka je ka gwada ka ɗauki sanda ka bugi ƙoyin ɗakinka in bai fashe ba ka buga ba ne in ka buga zai fashe ya ce Allah ya ƙulla alaƙa tsakanin ɗaiɗaituwar bawa da sabon Allah irin yadda Allah ya ƙulla alaƙa tsakanin wuta da ƙuna. in ka ƙone ba baka sa hannun ka ne amma in ka sa hannun ka zaka ƙone to haka Allah ya ƙulla alaƙa tsakanin mutum ya walaƙanta a rayuwa da kuma ya saba ma Allah jama'a muna fahimta in dai za ka yi laifi in dai za ka yi laifi in dai za saba ma Allah wallahi kamar kana raba goron gayyatan karka zauna lafiya ne a rayuwa wannan ita ce sunnar Allah ba ta taba canzawa ba ba a taba samun wanda ya sabi Allah yayi laifi kuma ya wanye lafiya ba wannan ba a taba yi a sunnar Allah ba in kuma muna fahimta ba a taba yi ba duk ummomin da muka karanta kisoshin sunan laifi suka yi duk al'ummomin da muke karanta kisoshin sun nan laifi suka yi wallahi tallahi in dai za ka saɓi Allah ka rubuta a diyarin ka ka ajiye wallahi ba za ka zauna lafiya ba in dai za ka yi laifi ba za ka zauna lafiya ba in dai za ka yi laifi ba za ka zauna lafiya ba wannan ita ce sunnar Allah tabbatacciya ba ta canzawa ba jama'a kun ga annabi Adamu abdullahi dan abbas ce duk abin da kaga Allah ya halitta a cikin halittun Allah sai dai ka san wadda ka sani amma ba ka isa a samu wani da zai iya kiyaye adadin halittun Allah ba domin wa ma ya alamu junuba rabbika illa huwa dukkan halittun Allah abin Allah ya halitta Abdullahi Abbas ce abu guda hudu kawai Allah ya halitta da hannayensa duk cikin da ka gani in ba hudun nan bane Allah ya ce ma'ajin ne ka zama kawai abin ya zama abin alƙalami da Allah ya sa ya yi rubutu akan makadir ila mil ƙiyama. wannan alƙalamin Allah ya yi alƙalaminsa da hannunsa in Abdullahi ɗan Abbas. Aljanna Dausi, Allah ya yi aljannarsa da hannunsa in ji Abdullahi ɗan Al'arshin Allah, Abdullahi ɗan ya ce, Allah da hannunsa ya yi al'arshinsa na hudu sai annabi Adamu. Duk abin da ba waɗannan ababa guda hudu ba ne, Allah kan ce ma abin ka zama ne kawai, sai ya zama yadda ake so ya zama kuma a lokacin da ya zama. Lokacin da Allah ya halitta annabi Adamu, sai ya halitta masa matarsa na na hawa Allah sai ce musu ku je ku zauna a cikin gidan aljanna mun yi karatu akan aljanna ita kanta aljanna da Allah ya halicce ta ya mata ta yi jawabi akan kanta da kanta iya jawabin da aljanna ta yi ta ce duk wanda ya shige ni ya ji daɗinsa الله يتوى قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة أنت وزوجك الجنة وقلا وقلا منها رمضا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين الله يتوى wa ya adamu Allah yake muka ce ya adamu uskun anta wa zawjukal Ka je da kai da matarka ku zauna ku wala ku samu natsuwa a cikin gidan aljanna ku ci duk abinda da kuke so a cikin walwala da jin daɗi Allah sai ma annabi adamu doka guda ɗaya. wala taqraba hadhihi shajara Allah yake amma kar ka kusanci waccar itaciyan da kai da matarka fatakuna mina zalimin har idan kuka kusance ka to za ku zama daga cikin waɗanda suka zalunci kansu da kansu jama'a mun fahimta shedan sai ya dinga kai kawo kai kawo akan cin wannan itaciyar Allah da kansa a Qur'ani ya ce ولقد عهدنا ila Adama min قبل Allah ya ce wala kadi ahidna ila adama min qablu hakika mun yi wasiya ma annabi Adamu tun tuni tun da farko fa nasiya Allah ya ce sai ya mance da abinda muka mishi wasiyar kun ji Allah ya siyan sai ya mance annabi Adamu sai ci itaciya itaciyar da Allah ya ce kar ya ci da shi matarsa sun ci yan kuna fahimta bayan sun ci itaciya Allah sai ya kiraye su ونادى ربنا أن أنهكما عن wana da' huma Rabbu huma uban gidan su sai ya kiraye su biyu da shi da matarsa? Siya sai musu, 'Alam alhaƙu ma! Kuma yankun ku ma sha'ara? Ba na hane ku, kar wannan itaciyar ba? Wa'aƙulle kuma ba na gaya muku ba? inna shaitana lakuma aduwwun mubin shaitan makiyinku ne a fili zai iya bullo muku ta hanyar da zai cutar da ku Allah ya tambaye su ina kun ji annabi adamu da matarsa ba ce komai ma Allah ba kawai kana rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم لنكونن من da suka ce kala rabbana suka ce ya ubangijin mu zalamna anfusana Allah mun cuci kanmu wa in lam tagfir lana wa tarhamna Allah in ba ka yi haƙuri kan wannan abin da muka yi ka ji kanmu ka yafe mana ba lanakunan nan kalkasirin Allah mu mun san za mu samu kanmu a cikin waɗanda suka yi asara Allah da kansa da kansa yake fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi Allah ya ce fatalaka adamu min rabbihi kalimatin Allah adamu sai ya karbi waɗansu kalmomi na yabo da kirari da washi da tuba ga Allah ba ma da lafuzzansa yi amfani ba kalmomi ya karɓa daga mahalicinsa ya tuba ma Allah Allah ya ce ta ba alaihi Allah ya yafi annabi Ibrahim innahu huwa tawwabur rahim ai Allah mai karantu ne Allah mai jinkai ne Allah ka yafi Allah ya ce na yafi magana ya kare magana ya kare amma wallahi sai da Allah ya ce mishi bismi shiga aljanna Allah baka yafi bane ya ce na yafi jama'a in dai laifi ne zaka yi laifi in dai laifi ne zaka yi laifi na rantse da Allah da kai da matsala uwa ɗaya uba ɗaya Allah ya fi ma annabi Adamu ne. Allah ya ce na ta taba alayi, Allah ya ce mun yafe ma annabi Adamu amma wallahi sai da ya ce mishi fita mishi daga aljannarsa annabi Adamu da aka ce ya ci abin da yake so ya ci a aljannar ragadan hawa'u da aka ce ta ci abin da take so ta ci a aljannar ra'idan wallahi sai da ya dawo abin adamu sai yayi noma ya ci abinci sai da na nana hawa'u ta dawo wallahi sai ta yi murhu tukunna ta girka abin da za ta ci mafi girman musifa da annabi adamu ya taba gani a rayuwarsa ƴaƴansa da ya aifa na cikinsa tare-tare bari-bari yana kallo akan idonsa ɗaya ya tukure ɗaya ya kashe shi mutu ba duka an zo duniya ba ne yan uwa kuna fahimta laifin fa an yata laifin laifin an yata laifin laifin an yata laifin amma ka dubi tasirin abinda ya biyo bayan wannan cin itaciya. ka dubi irin wahalan da annabi adamu ya shiga matarsa ta shiga saboda ta'asirin wancan cin itaciya da aka yi jama'a kuma fahimta annabi yunus yunus ai manzon Allah ne Allah ya ce wa inna yunus la minal yunus yana daga cikin manzanni na inji Allah annabi yunus shi wa'azi aka tura shi ya je yi wa'azi aka je aka yi tama annabi ayyuka tule annabi yunus aka yi ta mishi shegantaka aka yi ta cin mutuncinsa aka yi ta walakanta shi sai ya fusata sai ya tafi laifinsa kawai abin Allah shine me yasa ba a ce ya tafi ba ya tafi kuma kun fahimta me yasa ba sai ya tafi ba ya tafi Allah ya ce wa zannuni إذ ذهب مجاذبا فظن أن لم نقدر عليه فظن أن لم نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين الله يتوى ذنون هكذا النبي يونس شين ذنون إذ ذهب مغاضبا يا إندي يتفي أتكين فشي الله يتفى ظن Allah na ƙadirar a cikin sai ya yi zaton ba za mu yi mishi komai ba in ji Allah fana da zulma Allah ce sai ga annabi Yunus yana kira yana addu'a cikin dubbai a cikin ruwa in ji Allah lokacin da ya fushi sai ya kama hanya sai ya tafi Allah bai bashi izini ya tafi ba Yunus sai ya je bakin ruwa sai ya tsare jirgin ruwa da aka yi lodi a ciki sai ya shiga a haye da shi ya tafi abunsa Allah ce isabaka ila fulki mashhur Allah ya ka karanta ma al'ummar ka labarin Annabi Yunus lokacin da ya gudu ya tafi abunsa sai ya je ya shiga cikin jirgin ruwa da aka yi lodin fasinjoji da kaya a cikin sa fasaha ma ai fa qara fa kana min al-mudhabin Annabi Yunus ya shiga kuri'a ana cikin tafiya sai da aka raba ruwa biyu sai direban jirgin ruwa ce an samu matsala jirgi dai ba zai iya ci gaba da tafiya da wannan lodin ba ɗayan biyu ko dai mu haƙura mu jira abin da zai faru na nitsewar jirgi a cikin ruwa ko kuma mu rage fasinja domin waɗansu su tsira duk da sai aka ta cewa a rage fasinja shi ne mafi alkhairi akan a jira duka a mutu ce to bai dace a nuna wane da wane da wane ba a yi kuri'a kuma kowa ya saka hannu tsakanin shi da Allah idan kuri'a ta faɗa kansa don maslahar rayuwar sauran mutane zai haƙure ya faɗa cikin ruwa duk aka sa hannu aka daidaita fasahama ce annabi Yunus sai ya shiga kuri'a fa kana minal mudhabin idan kuri'a ta faɗo a kansa abdullahi masu ya ce lokacin da kuri'a ta faɗo kan annabi yunus sai aka yi mishi kara kun san ana mana wani karan sai ana gafata mana wannan babu komai kauce sai aka ce a sake da aka sake kuri'a ta biyu abdullahi dan masu ce da kuri'a ta faɗo kan annabi yunus take annabi yunus sai ya gane cewa ba matsalar kuri'a ce safa faɗa kanta ba ya gano kawai ya taɓa Allah ne ya ce ba yadda za a yi kuri'ar farko ta faɗo kai nan amin alfarma a sake ni in gudu kuri'ar ta sake tare ni ya ce kes ne tsakanina da wadda ya halice saboda shi ya san Allah kawai sai ya soke maganan wai kuri'a ta faɗa kansa kawai ya fahimci wani abu ne tsakanin su Allah kawai annabi Yunus sai ba su hakuri kawai sai ya faɗa ruwa Allah ya ce falsaka mahulhutu wa huwa mulim sai kifi ya lankon da annabi yunus Allah ya ce yana mai an zargi a cikin cikin kifin falaula na kana min al-musabbihin Allah ce wallahi ba dun ya samu kansa a cikin masu tasbihi masu komawa zuwa ga Allah masu mai da al'amarin su zuwa ga Allah ba lallabi fi batnihi ila yub'asun Allah ya ce wallahi ya zauna a cikin kifin nan har ran da za a yi tashin alkiyama Allah ke barin fitar shi me annabi Yunus yayi ya fa ajiye wa'azi ne ba a ce ya ajiye ba iya abin da jefa shi a matsalan nan kenan Allah ya ce wallahi ba dun komawa da yayi gare mu yana tuba yana ban baki ba Allah ce da ya rabu da sa har tashin kiyama da ya rabu da matansa har tashin kiyama da ya bar taka bayan kasa har ran tashin kiyama shi yasa da aka zo ana walakanci wa manzon Allah ana cin mutuncin sa kan da'awarsa Allah sai ya ja mishi kunne ci fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti Allah ya kai hakuri hukuncin da tsora ta yadda kake kai da'awa kawai ka ci gaba da'awa wa la takun ka sahibil huti kar ka yi irin abin da kifin nan yayi don in kai kai ma matsalar zamu jefa ka idan ka duba alqur'ani irin waɗannan suna nan da yawa wadda annabi ne in Allah ya ta layi annabi in ya tsallake Allah baya bari ba zai ce in dai kace zaka fada ma Allah in dai kuka ce laifi da ku yi wallahi tallahi kuna raba goron da yake kar ku zauna lafiya ne a rayuwa jama'a mun fahimta Allah ya ce am hasiba alladhina ya'maluna sayyi'ati shin waɗanda suke aikata miyagun ayyuka tsammani suke yi an yasbiquna babu komai Allah ta ji suke babu komai ba abin da zai biyo baya yadda suka yi sabon Allah ya ce haka da su wuce su tafi abinsu Allah ya ce sa'a ma ya kumun kir ya munana irin wannan hukunci irin wannan tunani Allah ya ce tunani ne mai muni ba sunnar Allah bane kai laifi ka wuce ka tafi abunka in ba muna fahimta Allah ya samu dace sai Allah ya ce من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون الله يتي من كان يرجو Allah الله أي من كان يرجو ثواب Allah ya ce duk wanda yake so ya samu sakamakon Allah a ranar kiyama Allah ya rufa mishi asiri ya samu rayuwa irin ta gidan aljanna ya gama da duniya lafiya Allah ya ce "Faliya amal amalan salihan ma'ana ya aikata aiki ne in dai kana so ka gamu da Allah lafiya man kana yarju liqa Allah duk wanda yake so ya gamu da Allah lafiya so ya tsaya ya aiki ne kyau sabon Allah ba na wanda yake so ya gamu da Allah da lafiya bane Allah yace inna ajalan lahi la'at lalle ajalin Allah yana tafi lokaci da Allah ya yanke ma komai Allah ya ce lokacin yana tafi wa huwa samiul alim Allah mai ji ne Allah mai ilimi ne wa man jahada wanda yayi jihadi yayi kokari yayi yunkuri domin ya kai ma addinin Allah inna ma yujahid li nafsi Allah yake yana wannan kokarin ne ma kansa jama'a mun fahimta duk abin da kai a duniya kai ma ne jama'a mun fahimta abin da kai a duniya ka yi makanka ne idan ka kyautata ka kyautata ne makanka idan ka munana ka munana ne makanka in ka yi sadaka ka yi sadaka ne makanka in ka yi kiyamun laili ka yi kiyamun laili ne makanka sunnar Allah ce duk yadda Allah yake son ka ba za ka shuka taba a gonanka ya fito maka da alkama ba idan ka shuka taba taba ne rizo duk yadda Allah yake son ka ba za ka shuka taba a gonanka Allah ya tsiro maka da shinkafa ko alkama ba in ka shuka taba taba ne zai tsiro maka kuma can Allah ba yi son ka ba za ka shuka alkama a gonanka ya fito maka da taba ba abin da ka shuka shi za ka girma, jama'a mun fahimta dan ka je ka ga gida a gonan mutum ta tsiro sai ya gaya maka gida ya shuka ko ba ganin gida sai ta tsiro gida ya shuka abin da mutum ya shuka wallahi shi zai girba man amila salihan fali nafsihi Allah ya ce duk wanda ya aikata nagartaccen aiki Allah ya ce wallahi ya aikata ne makansa wanda ya aikata mummunan aiki ya aikata ne makansa duk abin da kaga kake yi na sabon Allah kana yi wa kanka ne duk abin da kaga kake munanawa kana munana ma ne limamin makka wallahi yana limanci ne kansa. jama'a mun fahimta duk wanda kaga yana bin Allah wallahi yana bin Allah ne makansa a hadisul kudusi Allah ce, inji manzon Allah inda na farkon ku da na karshen ku aljanunku da mutanen ku za ku daidaita akan zuciyar mafi tsoron Allah cikin ku a ce duk duniya kowa tsoron Allah sa kamar manzon Allah ne Allah ya ce wannan tsoron Allah ni ba zai kare ni da komai ba idan kuma za ku daidaita a kan zuciyar mafi fajirtin cikinku a ce kowa rashin arzikinsa kamar fir'auna ne Allah ya ce wallahi ba zai cutar da ni da komai ba duk abin da ka yi ka wa kanka mai kyau ne ko mai muni mai kyau ne ko mai muni Allah ya ce inna Allah ganiyun anil alamin lalle Allah mawadaci ne da da talikai baki ɗayansu in bayi suka ce gaba ɗaya ba za su ji Allah ba Allah ya ce ni ban cutu ba Yeah. kuma bayi suka ce dukansu da su bi Allah to kuma ba su amfani Allah ba sai sun amfani kansu da kansu ne Allah yace wallazina amanu wa amilu salihat lalle waɗanda suka yi imani kuma suke aikata ayyukan kwarai lanukaffiranna anhum sayi'atihim Allah yace wallahi za mu kankare musu miyagun ayyukan su mu yi musu afuwa mu yafe musu wala najziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun sannan za mu sakanya musu da mafi alkhairi abin da suka aikata domin duk wanda ya aikata aikin alkhairi idan ya je je gaba ga Allah ranar alkiyama to zai samu sakamakon da ya fi abin da ya aikata in alkhairi Allah ya ba mu ikon aikata ayyukan alkhairi to sai Allah ya ce فإن إلي مرجعكم فأنزعكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين الله يسوى وصينا الإنسان بوالديه حسنا الله ya ce mun yi wasiya wa ɗan adam Allah ya ce game da iyayensa mahaifiyarsa da mahaifinsa Allah ya ce ya kyautata musu iyakar kyautatawa Allah ce duk wani adam mun yi mishi wasiya ya kyautata ya mutunta ma iyayensa iyakar mutuntawa iyakar kyautatawa jama'a mun fahimta malam muhammadu aminu shankiti yake cewa bayan hakkin Allah bayan hakkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani hakki mafi girma akan ɗan adam kamar hakkin iyayensa da suka aike shi bayan hakkin Allah da ya halicce ka bayan hakkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo da shiriyar da kake kanta babu wadda yake da girman hakki a kanta kamar iyayen da suka aike ka jama'a mun fahimta duk wadda ya walakanta iyayensa ba zai gama lafiya ba annabi yake yana daga cikin abin da Allah baya bari sai an je kiyama a farke shine saba ma iyaye yana daga cikin abin da Allah baya bari sai an je kiyama tukunna a farke abin da mutum yayi shine ya saba ma iyayensa shin iya ce duk Qur'ani idan da zaka yi tilawa inda Allah yake kar a yi shirka sai ya ce to kar a saba ma iyaye duk inda Allah ya ce a yi tauhidi sai ya ce a kyautata ma iyaye ya ce duk hakkokin duniya babu wani hakki da Allah ke jingina shi a jikin nashi sai hakkin iyayenka a kanka wa abdullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsan فبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والجار ذي القربى والدار بالقربى والدار الجبر والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله يقول تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الله يقول kul alau atlu ma harrama rabbukum alaikum ka ce ma al'ummarka dukan ku ku zo in karanta muku abinda Allah ya haramta muku abu na farko Allah ki shirku bi shay'a shine kar ku sake ku yi shirka da Allah da komai abu na biyu Allah sai ya ce wa bil walidaini ihsana iyayen ku guda biyu uwa da uba Allah ya ce ku kyautata musu iyakar kyautatawa in uwa muna ji وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الله يكفيك. wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ubangijinka ya zartar da hukunci kar ka bauta ma kowa kar ku bauta ma kowa sai Allah wa walidaini insana Allah ce iyayenka guda biyu uwa da uba Allah ya ce ka kyautata musu iyaka kyautatawa in ma ya bulugan na in jikal kibara a hadu haduhuma idan ɗayansu girma ya cin mishi yana tare da kai na huma ko dukansu biyu uwa girma ya cin musu kana tare da su Allah ya ce fala ta kulla kuma uffin karka yadda ka ce tir ko ka yi tsaki wa mahaifanka al'uf shine kalmar da ta fi kowace kalma sauki a bakakin magana wata ya daidaita duk tashin hankalin mutum yakan iya haƙuri in an sami mishi ofin Allah ya ce to ka ta kulla kuma ofin ka ce wa ka ofin wa ta ma kar ka tsawatar ma iyayenka tsawatar ma iyaye shine daga murya akan iyaye ko magana ake wa kulla kuma kaunan karima ka gaya musu magana na karanci duk lokacin da za ka yi magana da su abdullahi al ce wa kulla kuma kaunan karima ka faɗa ma iyayenka magana na karanci yace ya shafi tuba musu daga abin da ya ɓata musu ransu kuma kuna fahimta idan mahaifiyarka ta ce ba na so ka sake zuwa waje kaza to bayan ka ce ka bari kuma sai ka tuba da wancan zuwan da kai ma ya ɓata mata rai kafin ka gama lafiya واخفض لهما لهما جناح الذل من الرحمة رب ارحمهما كما ربياني الله يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي علن لهما جناح الذل من الرحمة الله يقول كما كتبتوكر jafuka-fukan jin kai akan mahaifanka ma'ana ka lulluɓe mahaifanka Allah sai kawo ibarar da lafazin aljanaha fiffike fiffike domin kaza ko tsuntsuwa takan lullube ‘ya'yanta ne da fuskanta idan da za a yi ruwa mamaku wadda zai zo ya yi malale a cikin al'umma kaza idan ta kwanta a kan ‘ya'yanta ta kife ruwan da ake yin ba su jin karansa iskar da ake yi ba su jinta sanyin da ake na ruwan kajin ba su ji kuma inda suke ruwan ba zai iya shiga ya taɓa mata 'ya'yanta ba sai dai idan ta ga fukafukanta su ƴaƴan su ga waje ya jike an yi ruwa Allah sai ya ce to ka lullube iyayenka ma'ana kar ka yadda wani abu ya taɓa maka iyayenka kar ka yadda ko ruwan sama ya buga maka uwarka duk abin da zai kama maka iyayenka Allah ka karka da shi. duk abin da zai ma iyayenka karka yi shi. duk wanda ya bar mahaifansa suka walakanta wallahi sunnar Allah ne ba zai bar duniya lafiya ba jama'a mun fahimta waqtin la kuma da na'a zulmi min rahama Allah yace ka lullube iyayenka da fukafukan jin kai da rahama kansu ma'ana ka kife iyayenka ka rufe iyayenka kar ka yadda wani abu ya saba maka mahaifiyarka kar ka yadda wani abu ya saba maka mahaifinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hal unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir annabi yace ba na ba ku labarin waɗansu babban bala'i salatan guda uku ba kalu bala ya rasulullah suka ce gaya mana manzon Allah kana na farko yace al ikratu billahi nabi annabi yace wa uququl walidaini laifi in dai ka shirka da Allah bane to ba abin da ke bayan sa kamar daga ka saba ma iyayenka jama'a mun fahimta wani mutum ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati manzon Allah dukkan cikin mutane wane ne ya fi cancantar ya ji daɗin zamantakewa da ni rayuwa ta dukkan bayin Allah wa ya fi cancantar ya ji daɗin rayuwa da ni sannan ya ce mishi ummuka mamanka kala ce summa man ya rasulullah bayan mamana sai wa manzon Allah kala annabi yace ummuka mamanka. ya sai wa sai wa manzon Allah yace mishi ummuka mamanka sai wa manzon Allah yace mishi abuka sai babanka jama'a mun fahimta duk yadda abokanka suka ce kana da sarki idan mamanka bata shi kana da kirki ba Kayi kirkin banza da ba zai amfane ka ba duk yadda mutanen anguwa suka ce kana da kirki duk yadda abokan zama suka ce kana da kirki abokan ofis suka ce kana da kirki a kasuwa aka ce kana da kirki matukar uwarka ba ta jin daɗin ka wallahi ka rufe kofa da barawo a ciki duk daɗin ka da al'umma suka ji wallahi ba zai amfane ka ba a ranar alkiyama annabi yake sai ya san duk duniya wacce zai gwada ka ya faɗi alkhairin ka Allah ce uwarka ce a gaba da kowa sai babanka jama'a mun fahimta wani mutum hadisin Abdullahi ibn Mas'ud yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce mishi ayyul amali ahabbu ila Allah ayyul amali ahabbu ila Allah duk cikin ayyukan da za a yi Allah ya fi so ya ga bawa na wani aiki ne ya fi so soyuwa abun Allah annabi ya ce salatu ala waqtiha yin sallah a lokaci sai manzon Allah sai ni sai ki birrul walidaini Allah ya ga uwa da uba suna jin daɗin uwa da uba su ji daɗin jama'a duk wanda ya walakanta iyayensa baya kama da duniya lafiya shi yasa kaga matasa galibi ba su albarkar rayuwa wani zaka samu uban da ya aike shi zai kai shi makaranta sakandare ne aji ɗaya sun yana aji ɗaya duk bil da zai kawo ma uban na makaranta sai ya ƙara abin da zai cuci uban shi kuma fa uban yana biyan kuɗin ne don kama wani abu kai kuma a wannan halin da wannan damar ya taimake kan ka zama mutum ɗin da wannan damar kai kuma kake cutansa ai na rantse da Allah waye ko da Hausa ake barakaci ba tunda abu albarka a rayuwarka idan iyayenka suka maka albarka na rantse da Allah waye ko indiyanci ake za ka ci shi haka manzan Allah yake in dai iyaye suka mata albarka a rayuwa na rantse da Allah duk duniya ba abin da zai saka ka inji manzan Allah babu abu. duk duniya ba abin da zai saka ka inji manzan Allah wani mutum ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah hal baqiya alayya shay'un min birri abawayya abarruhuma da ba'da mautihima ya lala. na bi iyaye na sau da kafa Allah ya karbi rayuwarsu duka sun cika akwai wani abu da ya rage kaina na hakkin iyaye na da suke bi na bashi bayan sun mutu ya ce nam akwai annabi ya ce as lahuma yi musu addu'a wal istighfaru lahuma nema musu gafara as-salatu lahuma shine kullum kana roƙon Allah ya zikir su ya musu rahama ya haskaka musu kabarin su wal istighfaru lahuma shi kuma kana nema musu gafara Allah ya gafarta musu Allah ya jikan su Allah ya musu afwa wa infaqu ahadihima da kuma zartar da wasiyarsu idan babanka ya taɓa maka wasiya yana raye to in ya mutu ka warware wasiyar ba za ka gama da duniya lafiya ba jama mun fahimta tun kana yaro abin da ya ce maka ba ni son ka zuwa kwallo na rantse da Allah in ya mutu ka tafi filin kwallon ba za ta gama lafiya ba mahaifiyarka ta gaya maka tun tana raye ni ba ni son in kana zuwa wajen kwallo na rantse da Allah tana jin ka don ta mutu ta warware wannan wasiyar ka koma na rantse da Allah in duk duniya za su yi sa'a a kwallo kai ba za ka yi sa'a ba in kwado a hadihima wasiyar uwa wasiyar uba idan uwa ta maka wasiya wani ne ta nuna maka shi ce ni ba ni so ka dinga yawo da wani to ka jar kansa in kana so ka zauna lafiya uwar ki sai ta nuna miki wata yarinya saboda gurbacewan tabiyanta da lalacewan ta ni ba ni so in dinga ganin ki da wace in kina so ki gama lafiya ki fita harkar ta wani ne zai same ka sai ce ka zo ka raka ni stadium sai ka ce mama na ta hana ni ko shekaran ka idan uwar ka ta hana ka wasiyar ka ce duk wanda ka zo faɗa sai ka ce mishi mama na ta hana ni jama'a kun fahimta idan akwai abinda mahaifiyarka ta hana ka kana shekara goma yau 'ya'yanka sun kai talatin a duniya duk ran da abin ya taso in kana so ka gaya wa mutane ba ka yi ba ka ce mama na ta hana ni ko abin kunya ne ka zo ka tsallake kwalta sai aka ga ruga da gudu sai kai wani yaya mama na ta ce mun tun ina yaro in zan tsallake kwalta ruga da gudu ko yin laifi ne haka ba laifi ne mala mutane mu sun gagara gane kimar iyaye wallahi kuma shi yasa albarka yayi karanci a cikin mutane kuma abin ne ya lalace ya a shekarun da suka shuɗe a baya idan an ga mutum ya zama har matata haka sai a dinga tambaya an yi ba bakin uwa a jikinsa yanzu ne duk lalace wanda zai yi an manta ma da maganar wallahi duk da ya taɓa uwarsa zai zauna lafiya ba duk da ya walakanta iyayensa wallahi tallahi jama'a baya gama lafiya ku ji abin da Allah yake wa wasayna al insana biwalidayhi hisana hamalatu ummuhu kurhan wa wad'atu kurha حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الله يتي ووصينا الإنسان بوالديه إيسانا الله يتي مني وصية ما أدم جميل شأن إيا ينسى الله يتي يتوتا مسو إيا كار يتوتا الله منين دليلي يتي حملته أمه كرها ووضعته كرها ما هي فيسا ta ɗauke shi a ciki a cikin kunci da masifa wa a kurha kuma ta aiki shi a cikin kunci da damuwa in ji Allah wa hamluhu wa fisaluhu na shahara daga ɗaukan ciki zuwa ta yaye shi sai da ta yi shekara sai da ta yi wata talatin tana dawainiya da shi duk inda ka je a duniya duk inda ka je a duniya a wannan shekara biyun a bayan ta ka je in an ce ka je bakin kura a bayan ta ka je in an ce ka je yaro a bayan ta ka je idan ka sayi mota ka ba ma uwarka malam bakar mahmud gumi ce motan da za ta hau inda za a kirga hawa motan da yawon da motan yayi da ita bai kai yawon da ta yi da kai a bayan ba wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara haka sai ta dawainiya da kai wani lokaci a baka nono yaki a goye shi ya ki ya kwanta ya ki wai wannan matan a ce kana daukan albashi da ya kai dubu sha biyar wai a wata ba za ka iya saya mata wajen ɗari biyar ka bata ba ai kai a sana a rayuwa kuma na rantsa da Allah ba za ka amfani rayuwarka ba Allah ya ce ta ɗauke shi a ciki a cikin kunci idan mace ta samu juna biyu fita take daga cikin ɗabi'ar da Allah ya yi ta abinda take sha'awa take ɓatin rai in ba a bata ba sai ta dawo ba ta sha'awar abinda ba za ta yi amfani da shi ba ba ta son sa ba ta kyamansa akwai uwar da wallahi zuciyanta yana kwanciya ne in tana da ciki wallahi sai ta shiga bayan gida ta bi karnin bayan gida tukunna ta samu natsuwa a kanka kuma wannan uwan ta ce ka bari ka bari kuma wannan uwar ka ce ka yi ka yi baya daga cikin ɗabi'ar mutum da Allah ya yi shi ya ci alli mace in tana da ciki tana cin alli tana cin faran ƙasa tana shan toka kan ita ta abincin da ya kamata a ce ta ci duka wannan ɗawainiyar don sai Allah ce kai baraka cin wannan ba wa wata a tukura ta zo ta haife shi a cikin kunci in kana da mata ta taɓa aihuwa a gabanka kai ka san uwa da kilaf kana zaune da matar kada inda ta fara kana jin nakuda gata gata kai ne kai da mijin kai sai matar kana kallon ta kana kallon ta sai ka fara fitan ahiyyacin ta duk abin da za a yi a lokacin ba ta ji duk abin da za a mata ba ta so gata gata sai ka ga ta fita a hayyacinta tana gumi ba ta san inda take ba kai aihuwa ko ba ka san yaya yake ba ka je ka zauna ka yi tunani yau da daddaren nan ba tsada a haifa ba kai ka kaddara a ce yau da ka yi kashin lemo kai ka abin da raka ci akwai damuwa ko abu eh, ba ɗa ba a ce yau za ka yi kashin lemo yau nan kai ka fi irin bala'in da raka shiga ciki bare uwa don me raka cutar da uwarka don me za cutar da uwarka to ga sunan muna ganin su jinjin mutum zai zo nan anguwan ko ya tafi GRA ko ya tafi wani waje ya ya sayi flat ɗakinsa da filin ɗakin matarsa da filin falonsa da filin garejin motar da filin sai bar uwarsa a gidan gado can inda suka zauna da ubansa idare ya yi a zuba mata abinci a kula a kai mata sai ma ai za ka ga yadda za ka gama da duniya lafiya duk duniya bin da uwarka ko matarka bai kamata a ce ta amfani rayuwarka sama da uwarka ba kai yarda wai don an ce uwarka ta tsubo ka ce ba za ka saya mata zarin dubu ashirin ba kai lokacin da ka saya maka kayan mai tsadan kai baka san ma amfanin sa ba yanzu idan kana yayin takalmi mai tsada dubu biyar haka uwar da za ta fasa amfani da kuɗin ta zai takalmin ko ta saya maka riga da wando mai tsada kai idan ta saka maka ma ta san ba za ka yi awa ba ka yi kashi a ciki ba ka ta zarta mata don me kai ba za ka saya mata ba don me kai ba za ka saya mata ba ita da ta cire kuɗinta babanta da ya cire kuɗinsa lokacin da ya tsaya maka mai tsadan kai ba san ma amfaninsa ba kai ne kake bakin ciki ka saya mata zanin dubu goma kai ne kake bakin ciki ka saya mata kujeru a ɗakinta kai ne kake bakin ciki a mata talif a ɗakinta wai sai in ta shiga wahala tukunna a je a ɗauko kunu da surki a baka kai surki baka ba ta bacci sai ka yi bacci kuma duk duniya duk duniya ba ko ubanka bai kai ta sonka ba duk duniya ba wanda ya kai ta sonka yau inda za a nemi babanka ko mamanka a cika ta nuna kunna kai za ta nuna to duk yana ka cuce ta to wani yanzu haka magana da ake wani yanzu haka abin da zai dan samu ya cuce sai ya cuci uwarsa wallahi tallahi yayi asara wanda ya shekara talatin a duniya wai bai dora wasa uwarsa zani ne amfani rayuwarka sai mutum kato saurayi Ka riga shi za kai yaushe to zaka amfani iyayenka ta kai maka je ka yi ciyawa ka sayi ɗan kunne ka ba mahaifiyarka ka yi ciyawa ka sayar ka sayi gani ka ba mahaifiyarka ka yi kokari ka amfani rayuwarka kafin ta kusa kama kafin ƴan iska su zo su amfani ka haka ne ko baka ba in ma baka saya wa uwarka ba ai zaka saya wa matarka babu wanda ya asara a duniya kamar wanda ce wasa da iyayensa saboda ka yana da kyau ya tabbata a cikin hadisi saka ga duk abin da ake ana yi wa iyaye ko asusu aka daga na neman taimako idan ka sa 20 naka ka sa wa babanka 20 ka sa mamanka 20 ta tantance wannan 20 din ta tantance ta tantance wajen wani abdullahi abdullahi Abdullahi bin umar eh abdullahi bin umar wataran yana wafi a kaba sai ga wani mutum ya sungumo mamarsa baya yana tawafi da ita sai ta mishi kai ka tsaya yaya kake ɗawafi da mata a bayan ka yace mama ta ce alkawari nayi tun da ba ni da halin da zan sayi abun hawa da kai mahaifiyata ta yi aikin haji na yi alkawari bayan da ta goye ni ni ma a baya zan goye ta yi aikin haji ita mamanka ko a mota a cikin ta kaji ko a mota a cikin ta kaji ita ce ta zaune a mota amma kai a kan kan ta kaji ya ce mishi alkawari ne yadda mama na ta goye ni ni ma na yi alkawarin zan goye ta bayana ta je ta yi aikin haji in goye ta ta yi tsawafi ta yi komai tukunna in wuri ita sai ce mishi a ah, ci gaba da tsawafi ci gaba da tsawafi ci gaba da tsawafi sai ce mishi to bari in tambaye ka malam yanzu idan nayi hakan na sauke nauyinta yace wallahi abun da take jin ka bashi in an kasa ɗari ba a biya kashi ke ba me za ka yi uwa ka biya ta wallahi babu ita son da take maka so ne na ɗabi'a ba wai ita ce ta ƙirƙiro ƙaunanka ba haka Allah ya buga ta da sonka bara irin ƴan kwara sukan nan ƴan kwara suka dama shi suka je suka mai irin dukan da suke musu nan lugu-lugu suka zo bakin tiye suka je suka yarda shi malam mahamud ya kira ni ya ce nuna mun abin da ya faru duka kowa ya watse kuwarta ce ta zo kato da saurayi ne lantara suka kuwarta ce ta zo ta kinkime shi a bakin titin ta ɗauke shi a shafin malama ta zo ta kai liftin ta jika a tsara bashi in wanda uwa waye zai so ɗan tsara suka amma ita haɗin tana son kayanta to sai ne za ka cuce ta idan aka je exam ya gaba ka ci ko exam ɗin ne ka koma ka je ka nemi tabarrukin iyayenka ko PE za ka je ka je ga mahaifinka ka ga mahaifiyarka in ya ce ka je Allah ya bada sa'a na rantse da Allah in ka ce sai ka gina gidan sama a wajen kake da ka kunta kama kanka mahaifiyarka wai da kuɗi a aljihunka za ka iya sayan madara ka wai ka bar da kalashen kunu wallahi za ka zo ka gani za ka zo ka gani za ka zo ka gani tana da abin da za ka bata madara da ban bisa ta sha wai ka ɗauki kunu ka bata wallahi tallahi uwa inda ita ce ta shiga halin ka sha mara da bitan uwa ba ta baka kunu ba in kaga uwa ta baka kunu to iya abin da take shi ne uwa ta kan hana kanta ta ba ɗanta kai kin ne ba ka hana cikin ka kama ka ba to wai uwar ma lallaba ta ake yi wai arabu lafiya wai fa arabu rabu lafiya shine ita kai kawai a dan lallaba ta ta mata tuwo ana ana ba ta sana shi ita kuma ba abin da ta baka ba kenan ba inda ta bayar ba kenan saboda yan uwa mu ji tsoron Allah mu kyautata wa iyayenmu iyakar kyautatawa mu ji tsoron Allah mu kyautata ma iyayenmu iyakar kyautatawa mu nemi albarkar rayuwa ta hanyar kyautata ma iyayenmu Allah ya sa mu dace Allah ya ce wa wasai da insani biwalidayhi husna mun yi wasiya ma dan adam game da sha'anin iyayensa ya kyautata musu iyakar kyautatawa wa in jaha ya ka litushi ka bi ma laifi ka bi ilmun Allah ya ce amma in suka yi kokari su tsara ka akan kai shirka da ni ko kuma wani abu da da ilmi kake ma'ana amini ma laysa laka bihi ilmun abin da baka da ilimi akai wala tuqihuma Allah ce ba za ka musu da'a ba domin hakkin sa sai ya fi hakkin su ilayya marji'ukum Allah ya ce makomar ku gare ni yake baki ɗayan ku fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah ya zan ba ku labari na abin da kuka aikata baki daya wallazina amanu wa amilus salihati Allah ce wadanda suka yi imani suka aikata ayyukan kwarai lanudkhilannakum fi salihin Allah ce wallahi za mu shigar da su cikin bayin musalihai Allah ya samu a ciki Allah ya albarkace mu sai mu kwana anan sai gobe insha Allah sai mu zo mu dora kuma idan Allah ya nufa gobe za mu a mu ba mu daure Qur'ani sai dai mu yi hutu ko kafin mu zo mu dawo daure qur'ani babu kyau a daure qur'ani shi qur'ani kullun kuncin shi ake yi Allah ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik afwan afwan malam zai dan mana nasiha insha Allah Allah ya tsawata Thank you. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا بعد نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na منا muna da yake wa su mutanen wannan unguwa nan muna kwari da su da samun shi da uwa ba da Muhammad a daidai wannan lokaci da ake da bukatar rayar da zukata da kuma sanya mutane a kan hanya da ke zama karfi da kuma cikin wani dama duk zarafi da aka samu ko kai da kuɗin ka ta taho in ya yi tafi kai hamsin ka musa a wani in ma da wani a wani anguwar da kawo su na saurari ganin jiyar tsarin dawo da tsaura na je da kawo na sayi dukkan talautan fasa a yi kasu zo su nazari kalmomin da yake fada tabbata ya haɗa da mutum da zamani cewa in an da kammale wannan sura babu wani turu Allah ba shi cewa na gida ba su a shaga kuma ruka da Allah da wata ruka da ta farkon Qur'ani sun fata zuwa dukkan da sunnati a biyan farko su kara sabu yi da ya kace da wa sai Allah ya dakatar da shaka shi da wa da shi da shi a kafin da ta kawo da ya zo ya dakata a ƙarshen sukun kariya ta juma'an za a shigo su zo su Allah ta baraka ta ala ya da zai bada bismillahi rahmanir rahim wayan da suka musu da yau na da ran sun yi dukkan su da ni kokari da duk abin da za su yi da su nuna nan kuma duk abin da na zarafin nan ko ka ta lauke shi a nan wannan shi ne ainihin amfanin rayuwar ma'aikata na biyu shi kan malam ina masa wannan kwarai da ke, da Allah ta baraka wa ta'ala ya sanya bai shahara da kowa ba fita da Qur'ani da tafsirin Qur'ani da yawa mun ga sun shahara ne a shirye da shirye da kwallo da rawa da sauran abubuwa a nan ka shahara a nan kuma suna da su sai ka ji an yi a sunan a rediyo ba a sunan da komai ba sai da shirye da yi ta amma duk wanda zai ambace shi to sai dai ambace shi da alheri wannan aiki gaskiya ina maka mun na bare da dafa wannan ina fata Allah ya baraka wa ta'ala da ya har abadiya Allah ya baraka wa ta'ala ya yadda da rayuwa a haka Allah ya tsara su ya ba na uku ni kai na ina wata ina mun nan na da su yau da abin duk yadda wani zai bayan labari to ba kamar ne na gani ko na ke mutum na tun da daman kafin da kuma shagin bauta na yi tunanin yadda zan samu lokaci na halakin da su na karfe shirin da ba ka fi yaushe za a yi karfe teku daga biyar ne zuwa shida da daga wani ne zuwa biyar to amma saboda a wancan lokacin farko an ce da su tsakanin yalemu zai zarfi ne da karfe hudu zuwa biyar to aka sa daga biyar zuwa shida ba ma da ba kuma suka ya canja daga yadda zuwa su da can kuma wani lokacin an gada al'amuran to wanda ya sanya daga dai ba zai zama ya dace ba zama ya fi da su ba tare da na hana sauran shi ba ba su da zuwa ba yi magana da shi ba don ina ajiye mota ta sai da kan zai zuwa sai ku sun kawai ba su da zuwa mana a wannan wuri shi ne dole ne mu samu kwamiti guda daya bayan mutum lafi ya gulma na zo mana ina shi amma wani zarfin bai kamata kawai tsaya a cikin zarfin wasu ba mu malamai suka ce an samu wani da na cinci a kawo cinci kuce tsakanin shehu kusurin suka ba. a kan mutumin da ya gana da kuma wanda shi ba shi ne ba amma ya yi zarfin ne suka yi jima tsakanin wa'ina da gari wanne ne ya fi samun lada shakuru zan yi ce wanda ya jira sun dan da ya bada ba fara mu ya tsara ya ba shi ko shi ko abu da bin ba su ce a shi da ya jira sun ne ba kayan sa sai da wasu da ya mutu ke magana kai ba wanda kai da ji ba amma in har wanda ya jira sun ana faru ya zo matsayin da za a yi rigima kan matsayin sa to bai kamata mu zai da shi ba duk inda zai ya kamata ya kai kuma a turani shi to zarafin da ba na amurka jami'ai ya kai a yada shi ya kai a yada shi in kana turani da yau kaduna in kana duk wakwanin wasu mutane sai ga wani kudi aka ɗauka aka da aka ce wa'annan sai aka yaka shirin ya da kwaba da sunan tasiri shi kana turani da yau kudi don na kano akwai ra'ayin tafsirai amma akwai shi ne ta je wa Wata ya sanya ta ce bukatar waɗanda suke cikin wannan kwamitin wannan kula da wani su da zai yi da shirya a samu kare a ƙalla guda hamsin wanda kowane ta za su fara da naira dubu ɗaya dubu ɗaya su bayar abin da muke fata shi ne a samu lokaci a nemo kwamfuta a gano lokaci a rediyo kun freedom a gano lokaci a rediyo gobe makwatan mutum a fara da ruwan da dan Allah ta yi kan ruwa dan Allah ta yi kan ruwa lallai muna da tsarin wani kwanar da su saboda haka zuwa gobe da malam zai fi tarki zo mana da zungure da takarda a hannunsu duk wanda yake da bukatar samun aljanna to ga fili da gare shi wannan aljannan nan ba za mu sami ta kawai sallah kaɗai ba Allah bai nuna kawai samun aljannan sallah kaɗai ba cikin da ya magana aljanna da ya magana biyar ya magana a duniya ne a kudin duniya ke mutane ne Allah ya fara da wala cikin da yake ya ba da aljanna to ya ce a kudin kuɗi ya ce a kudin kuɗi ya ce a kudin kuɗi da za mu jira ma ne mai zarafi ko wani shi yanzu to ya kamata a yi tunanin nan ba ya kamata mu wanka wannan tunanin ba shi shi ya kama tunanin sa ya kuma yi bincike ya kuma ya zuwa jin ya ya ta zai zai zuwa zuwa wannan mu'allimin wannan mu'allimin saboda ya zama wajibi gare mu Allah ya tafi tabaraka wa ta'ala ya yi albarka a rayuwar wannan majalisi ya Allah tabaraka wa ta'ala ya kafa wa shi mai da alkhairi mun yi tabaraka wa ta'ala ya yi alkhairi shi yi ta ya aika da zuriyar ta gaba ya Allah tabaraka wa ta'ala ya sa zai gaba ciki a cikin rayuwar su gaba ya yi tabaraka wa ta'ala ta ko bayan ya bar duniya to sai ya ba da zuwa wannan alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya cikin zuriyarka a samu wa'in za su zauna a wannan kujera su da albarka in ta ala ka haka ba zai yanke ba har zuwa a daga kasa ba ta ala ya albarka ku yan uwa da ku ba da zuci daga daban-daban na hanyu wanda su daga lukuna daban-daban da su da motsi suka ba wanda Allah ta kai zuci da shi ma da kuma kamar zuci na ce kuma zuci don aikin duk wani mai da'awa in ya wani ya kaje wani gudu aikin da'awa ne kuma wannan rawun da yake wani shi ne tsayuwa a sunna da tsayuwa a sunna bai da na yi dasa da mata ne da gaba mun da halada gaskiya muna yana da cikin yan uwa ga shi mun dogon maya ta wannan sunna da sa malam da zai kokari ba amma kuma mu idan mun kai ne idan kwari ya zama su ba mu wani haka yi kowa ba eh, da wani kai nuna da wani tsara da saura sun mai kwari yanzu ba ba wani kai shekara biyu shekara abu da wani kara biyu da shekara ba da wanda ke kyau da da zama gani idan mutum ya yi kwari wani ba ba wani to amma ba da a wani yana cikin na da biki sosai don a zuwa ba da su ne kuma ya zan yara yi a lokacin da muna fatan Allah ya kara wanda aka yi wani da ba da wata ya karuwa mai sa wannan bin sunna da yayi da kuma jajjan azuwa kan sunna da yayi Allah ya sake masa amfani a lahira muna amfani mu da baya sannan muna godiya wa wanda ma suna da zuwa da suka ji yayi